Ina kuke manoman Nijar? Shin ko kuna shifka ko da yaushe iri guda a wuri ɗaya? To ku kiyaye, ƙasar nomanku na iya lalacewa, cututtuka su dawo kuma albarkar noma na raguwa. Mafita shine ku sauya irin da kuke shifkawa. Idan wannan shekara ka shifka hatsi, to shekara mai zuwa ka shifka wake ko gujiya. wa'annan itace na arzonta ƙasa suna maganin kwari da cututtuka haka zalika idan ka yi noman rani kada ka yi shuka iri biyu biye da juna kada ka saka tomatis so biyu ko tonka ko albasa a cikin wuri guda kana iya cuɗanya nomanka kamar hatsi da wake gujiya da dawa da dai sauransu domin duk wani ƙarin bayani kuna iya kiran lamba 777 inda za a cire muku dala uku ne kacal ku sauya abin nomanku za ku ga ci gaba wurin albarkar noma